الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه ومن والاه وبعد سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قلبي السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يوم أشهد الشدة هنا بطن الوزن الأول شفرة الهدى لدى القلوب دا البكين دا آيات هجرية تبيو هجرية ونشيه إجاجة قوم شاديو وجن قوم شاديو shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya ina wani cikin kasancewa ta annan masallaci na annobi a babban tarayya a abuja a cikin najeriya domin yan uwana musulmi masu albarka da tattaunawa a kan abubuwan da za su taimake mu su kubutar da mu rayuwar mu duniya da idan za a tuna a bayan can lecture ta farko mun faro girgo wasu zunubai masu halakarwa da ake ce da su a lokacin a lokacin bai bari ba muka tsaya to yau zan cika ce an faɗa wanda da lokaci ya bar mu na bayani akan waɗannan manyan zunubai wani lokacin ce da su mukhlikat wani lokacin ce da su al wani lokacin ka ce da su al-mubiqat abin tausayi shi ne shari'ar musulunci ta ambace su da abubuwan ne masu Da amma kuma akwai hannun musulmi dandan a cikin aikata waɗannan abubuwa wani lokacin ma mutane suna aikata irin wannan abin da sunan addini ko ma neman kusanci da Allah tabaraka wa ta'ala cikin waɗannan laifuka masu halakarwa akwai abin da shafar da ta suke yi da aka ba abin da ke sauci hukuncin shari'a dangane da mu'amala da suke ce da kuma safafafe da sauci burutu da zuwa gida can bokaye da matasa mai musulunci ya fara kai don mu kama wa kama da kama hujja kuma musulmi na fuskanci Allah da shi abu na farko dai wajibi ne an mutum musulmi ya sani cewa ba wanda ya ce wani wani abu ba Allah ba karfe da kanka da ka fata kanka lokaci kuma ba wanda ya ce ya hana ka wani abu ba Allah ba kar abin da ka samu ko me ya ce wallahi Allah ne maka ko ka roƙe shi ko bai roƙe ka ba kuma duk wanda da ya kubuce maka ba ka same shi ba sai Allah ne ya hana ta shi kuma ko ka sani ko ba ka sani ba abu na biyu dan adam ba shi da tasiri dangane da tura ta gaba ko ya mai ka baya ko ya maka wata hanya ko ya toshe maka wata hanya duk wani abu da suke tsammanin dan adam zai iya maka bai sai ba illa in sha Allah sai dai Allah ya kada ba mulki ne rauta ne arziki ne lafiya ne wani abu da ke nema na kasuwanci ko wani abu na aiki ko wani ya fi sani wallahi dan adam ba shi hannu a kai in ba Allah ya ga dama ba kaga ka rike Allah a matakin farko shine ya fi maka kyau abin kuɗin ciki kan tashin hankali da damuwa shi ne yadda wannan al'umma ya wuce sun duma cikin harkar ke da ta da a yau idan mutum yana neman wani abu da ya zai tashi ya yi sallah ya kyara wa Allah ko ya sa bayan Allah na kwarai ya kyara shi zuwa ba sai kama tsatsanani da sirrice-sirrice da kame-kamen kamar da ba za ta kai shi kai ba ga abin da ake ce da shi a cikin sihiru a larabci ana nufin wato yana ɗaukan ma'anoni da yawa wato literal meaning na a sihiru shine alkhida yau da هم أجي أكسرون لغة أنا الخداع يوم جرع فهذا سورة سيئة دول لإيجي تشكين سيئة إيه؟ هو أكيمة قوية يوم تويادة وما يوجري كوكو ولا أكيد لإيش أكيد شيء بشيء أسفل أو أكيد شيء بشيء الاستمال له أكيد شيء بشيء التنويه إيه؟ تكفنا بسنة سيئة على مجرد فإسلالي ما تكنيكال من التجري شيني توسق لكم يعني فقط توفي دروكا دون ذا فقط وروكا وكلا ولا ابو ليد ذا اقول ولا ابو ليد ذا اتوبا هو ذا الجيني ابكا هو ارغو جاشي هو كم اي ايكي لشي والبسيه تاكي الذي يؤثر في بدل المسؤول wanda zai tasiri a jikin wanda aka yi wa sihiri ko kuma ya tasiri a zuciyarsa ko ya tasiri a hankalinsa ba tare da shi wanda aka yi wa abin ya sani ba yanzu idan aka yi masu sihiri in ya ce ka kuma sai ka fita tashi da nan ka kama hanyar tafiya sai kama hanyar da wasu ke kama kan da suke zuwa ba ko a zahiri in an zanka lafiyar ka ya maka sihiri za ka iya zuwa wani wuri ba ka san ba da an maka sihiri za ka iya faɗin magana da kai niyyar ba da an maka sihiri ya ce ka za ka iya ɗaukar biro da sihirta da rubuta abin da ake so ka yi ba tare da kasani ba da an maka sihiri wanda bai kai ka ba zai iya baka umarni kuma dole ka bi za mu ba da misali a kasu na faɗi wannan ne dan ku kare shi da mun ainihin sihiri wato kautar da mutum ake daga noman da biyarsa noman rayuwa na adam ne, ke sai a canja masa yanayi da sai a mai da ke wani yanayi na daban wanda za a rika sarrafa wata kamar ribar kasuwar in ka dama ka kashe shi in ka dama ka canja ta, in ka dama ka juya ta to shi ma ɗan adam ana iya masa haka da hanyar sihiri da sihiri gaskiya ne shiri ba kai ya mutu ba za mu ce misalai sha Allah ta bara ta wata ala shiri yana da illa akwai wanda ke kashe mutum sai yin mutum kari a kashe shi wuro tare da an samu sama kunamar bindiga an harbe ka ba ba tare da an sa ƙarfi sun maka duka ba kuma idan an yi abu in ya zika sai ka mutu akwai wanda za a sa kashi wani abu أقول إذا أتاك الشوانا أو أقول إذا أتاك الحلة ونا أولا أقول إذا أتاك مكتشي ولون كان أسوا أتاك الأري أقول إذا أتاك عيش الجريع تجري لي وأنا كتهم أجري أجار الوزا وكتب لي كده كل كل بجل ذلك ولا بس بقومي بقى يأشيو أجاك جاني من كده أجوبة أجري قوبة أجري ولي أجري كده أجوبة نعورة رأي أجوبة لا يتكلم أجوبة الحمدان كمية كيف نوبة kai kusan bala'in da kake ci shi wannan nau'in ne na suke akwai wanda ake raba mutum da matarsa ko a hana shi kusan da matarsa mutum ya zo da lafiyarsa da ƙarfinsa da komai sai zo ɗakin matarsa yana zuwa ɗakin matarsa ɗakin matarsa sai zama da yake ba wannan kuma in mun zo bayani dangane da makin makin mata da gulle-gullen da mata suke wa mazajen su da ta kishiya da kishiya zan buga misali a kan wannan amma in ka je ɗakin da ita ta lafiya ta kalau akwai matar da a cikin zarar jirgin da ya sai ta kama jini jini zai ta zuba a ba amma yana tafiya jinin ya ɗauke akwai wanda kuma zai zuba ita bane ba shi ne yayi yi ya yi abin da zai yi abin da zai a cikin kawai wallahi da na zara ta shi za ta shi kun da zai iya komai ba zai iya daukar shekaru da ta ci matar ba shi ba wannan nau'i ne na zikiri akwai wanda yake ana yi a raba mutum tsakaninsa da gidansa ko a raba ka tsakaninka da mahaifinka ko da shugaban ka a ofis ko na makamancin wannan ko kuma akwai wanda za a yi a haɗa ka da shi bada akwai wanda za a raba ka da shi ko rabu ko rabu kenan akwai wanda kuma za a haɗa ka haɗa da shi ko haka kawai yana yin ka ko yin zuwa ka akwai wanda za a kore ka a garin haka kawai ka riba ka zauna wani akwai wanda za a raba ka da aikin ka haka kawai aikin ka ba koran ka sai ba ba karancin albashi ba ba komai ba haka kawai ka aikin ya bata ranka wanda za a hana ka zuwa kasuwa lafiya kalau amma wallahi sai ka bi ka zuwa kasuwa akwai wanda ake sa mutum ya so abin da baya so akwai wanda ake yake abin da ya kamata ya so shi da ilimin da za a tsada a iyayenka yayanka ne da kayan da aka ke cikin akwai kuma wanda za a sa maka aiki san wani wanda bai kamata ka so shi ba shi ne zai amfana da kai duk wannan kaga an soke ka gandajen kowane rayuwarka an dora ka akan wani tsarin da ba ka san shi ba ba lallai ne ba ka sani amma ka ne ba za ka yi kuma ta mu'amalolinka an ci ma ka zama kake ta faɗa kai gani kin da adini kake amma matan ka san san ba daidai kake yi ba kuma yaran ka san ba daidai kake ba kuma yayan ka san san ba daidai kake ba amma an hana ka su gane ma cewa kana da matsala duka ba a cikin irin wannan tsarin tafiyar rayuwar da ke ko kuma mutum yana da neman wata biyan bukata a kanka to sai je je ba a cikin wannan bala'i kuma wannan akwai ma'aikata da su wannan aiki mutane ne za su zauna a gida mutum riƙe da ya fi nasa yana da gemun da ya fi nasa kila ma ka kashe dali da bai ya nuna shi na Allah ne ke tsoron Allah ne amma duk wannan shi za a ba wa kuɗi ne akwai wanda sai an yanka dabba ko a yanka dabba da ta halarta a ci ko kuma a yanka dabba da ta haramta a ci ko sai da karnuka za a kawo a yanka ko sai ke za a yanka su akwai wanda jaki za a sa ka nemo bukin jaki a yanka shi da keya Ya yi ginin a haɗa maka da shi a je ka yi abin da kake zan buga misali a cikin maganar insha Allah ولما نعم. كل هذه الأشياء واقعة بين الظاهر والشيطان بابا والد كان يملك في سجنه من الشيطان كل جزء سجن كان على الشيطان كان على الجن ومدول لي إذا انتهى في زي ذاتي شو بايا نظر أكثر ما تبيت لي سي إن يايدا أو الشيطان اللي يتدرج أرى ما كي الشيطان ya sa shi matsafin ya aikata wasu abubuwa na shirka ko kuma na kafirci a iya sa ka karinta sujjada ko wani Allah idan a biya maka bukatar ka a iya sa ka ka sha jini da Allah ya haramta hakan malamin da zai samu kenan sai a sa ya bauta shi akwai wanda aka sa shi ya sarye da la'asar da la'asar da a duniya alkawarin da suke da aljanin da zai rinka masa aiki da fikiri da tsari cewa ka daina ya sallar da la'asar har abada kuma ya yarda kuma bayan akwai wanda shi kansa ta za a bashi wani lagani na fikiri duk saloli zai yi amma an hana shi yin sallar ishari ba za su taɓa ganin sai na sallar ishari ba akwai wanda gaba ɗaya shi kuma alwala ake hana shi za a yi sihiri kana neman biyan bukata ba za a biya ma bukata amma kuma ka yi ba kai ba alwala gaba ɗaya a rayuwarka duk sallolin da za ka yi a rana za ka yi ko a maka ko a madina ko a ina wani ka yi rana duka wannan na gaya muku mutane da suke zaune a gidaje suke sa yan uwansu da wani dan neman biyan bukatar ta duniya a larabci akan ce alkana akan ce kuma al'amwafa sai da ya zo a cikin hadisi man hada jahilan au arrazan ne bambanci كان الكهانة الأرباب قال لي كثير قبليني الكهانة الأرباب أنا لهم بوكنش وهنا بكثون أشي لكم قال لي أنا يلتني أنا معاملة يا بوكنش قل لي أني معاملة بوكا هو الآية وقال شأن بوكا أشكي شأن غريب وقال لي أبشاهم شيل المسلم الذي يقول لك الأباري الذي من يتعاضى هو الذي يتعاضى القبر من الكائنات والذي يبارك الأباري أتأول ذلك التسجيل في مستقبل الزمان أنا الجواب كان أنشي الفاهم والذي ظن شيء ذا أي كذا ذا أي كذا ذا أي كذا ذا أي كذا أبو بيسوى ذلك شيء مكتوب عايش أمر شيء مكتوب على كيف ذا أبو ينام طول هنا هي دعوة سنة سلوك التكيب كتيبة amma yana amfani ne da aljanu suna taimaka masa in sani da labaran da yake ba wala idan boka ya cika boka idan ka zo bai taɓa ganin ka ba duk ya nuna kai ce daga gari kaza kake kuma ka zo ne da bukata kaza kuma a yanzu haka babban lalura ta kawo ka zani kuma sha Allah idan ba sa aka ci ba sai ya dace a samun da ya gaya masa. A ga yana zuwa yana gaya masa wannan ya ta zama hawa biri da kawai saboda ya baka labarin abin da kai ka tafi da sauransu an yi wani buka a yi an je wajensa alar sananne ne ya mutu amma ba ta faɗi sunan shi amma sananne ne mashuri ne a ƙasar hausa wala idan ka zo mai da bukatar cewa zai wani ko allah ba ya fi ko allah ba ya so su an mata haka zai yi ka zauna a gaban mutumin da zai gaya maka wannan magana Ba wanda zai sa ka ki kisan sai ta neman biyan bukatarsa. ni ni sanin da nake muku magana akwai akwai dan uwa aboki ne tare muka yi da shi yana ban labari wata rana abokin sai yana neman wasu kujera da siyasa abokanai su da shawara wanda aje wurin malamin. da su da kawo shi kullum duk za a je neman taimako irin wannan da zai ta ce wani malamin. kuma kuma zalunci ne wannan ya kamata ku rinka bambanci a tsakanin gona da malamin. ya ba ta an ba ta sana'ar malamin. malami suka kawai kowa zai ga boga ai malami ne akwai bokan da kuma ke da biya ba malami ne tunda alqur'ani ne karanta ya maka ba hadisi ne karanta ya maka ba ba magana sun yi kimiyya zai gaya maka ita ba shirkin ya danta ne su sunan su kenan da taimaka tana malami sai dai gurin wannan mutum sai ce kiyara ka za ka nema kuma za ka ci amma sai ana tare ya shigo wani abokin sai ka dalla da fara kan ka ba ya za a yi sai ce jariri ne ke kawo sabon haihuwa jariri sabon haihuwa a kashe shi a kawai mai shuru yi jikin yi. wani abokin sai ce ana samu malam kuma wani sai malam sai da aka wajen jami'a sai da aka ai yana faruwa lokacin ko a ji asibiti da an ce jariri ya bata kuma ta kayan an zo dubiya ne jariri ya rasa haka ba ta kaiwa ina wannan bayani ne cikin gani malamai mutane a cikin wannan al'umma wannan inda ya fita yan su da mutane kuma zan yi testifying a dinda na bada karnar da su da suke da mutane da ba su kanta haka kada abin duniya amma boka da ba ka da imaninka ka ba ka da addininka ka rike ka mutu ka shiga wuta shi kawai iyaka shi ya dauke maka abin ka ne haka a cikin da ɗauko jarin da aka bashi wani duk cibiyo yake gaya mun wato duk cibiyo ne mai shekaru shi ya san ba aka yi wannan abu yake wallahi malam zuwa aka aka ɗauki jarin da aka bashi aka yi aka yi aka yi da mata cikin da gero da tsawa a cikin turmi haka aka yake jaririn na haka jaririn aka hada shi da garin magani kuma su ba wannan mutum ya cinye shi da wata saboda yana neman ga duniya shi ne da zan kuma malam bala ke gabatarwa yake cewa yin wasu abubuwa saboda neman duniya da hakuri da maganar da za su da da hakuri da sakon da za su ɗauka amma ku hakuri mu gaya wa sakon gaskiya yadda ya zara sama wani akan wannan duniya ba abin da zai zaka ga mutum ya kamala amma fajiri ne ake zai yi shirka da Allah zai ke kashe da mutum da neman biyan bukata haka ake kuma aka kike masa shi zai ci ne saboda yana neman wata biyan bukata kuma ya samu bukata ba mamaki so yake samu a garin su kuma so yake zo nan garin in an ce al'arwa a kusa yana nufin wanda shi kuma yake kawo wasu maganganu shi ba ya san kaza ya san kaza kamar kaza din ya faru shi ba ya san kaza ya san kaza shi kawo su mutajima shi kawo su shimfiɗa ta maganganu shi ga abin ya dace abin da gaba ne man an ta yi wani labari don zon faɗi abin da ake yi faɗa don gani da wani gida idan kun fahimce yana akwai mutanen da suka zauna a gidajensu da aikin su kawai su zo a kawo musu wannan harka su yi su ma din jan su samu duniya kuma dan su samu duniya amma abin tausayin shi ne yanzu kai za ka je wajen wani ka miƙa masa bukatar ka ko neman jari ko neman ka kofi a garin su ko kuwa mulki ko da dawwama a kan mulki akwai masu zuwa wani su dawwama a kan mulki ko dan ka samu wani abu a cikin duniya ne za ka samu ake cewa to an mutum yake zai ba ka riga ne ka ba za ka duba tattalin ka ba ka je wurin mutumin da wata ila kafin ka je gidan su sai da kai ya sama ko inda ma mota ka ba za ta yi shiga ba amma wanda wallahi a babar tana ta masu zuwa ko kai ka shigar da su kawai a ce masu ya bukata sai ka je ka shigar da shi kai da bisa kirki yana cikin da da dauda bai da abincin kirki babu alamar nema ta tare shi amma ka zauna a wani suka ce waye nema maka wai duniya a kuma idan ka ga in ya gama nema maka duniya fa in ka biya shi kuma ka kale ba a tun da har kai zai nema maka shi ba zai nema maka shi ba wannan wannan social education ta ce zaniya da ya za ta bi ce ba ka kaza alhalin kuma shi din yana cikin da abu ka ba shi yi maka saboda murna kuma ya ja maka hanyar miliyan kaza ko miliyan kaza wannan idan Allah ya toshe basirar mutum haka zai je kada cikin wannan musiba ba tare da ya fara ba kawai magana ta biya a cikin nan ne ya abubuwa da suka tattara da suke ne da suka ba suke yi lokacin da suke aikin sashi kan faɗe su ne dan duk wanda ya kai kansa wajen waɗannan mutane dan ga abin da ake yi don neman masa bukatar da duniya daga cikin su bincike ya tabbatar da wanda yake ɗaukar alƙur'ani ne sittin da watsa shi a kansa ya zuba shi a cikinsa a gida da sama da har kasa ya ta shi amma tattaka shi kare ba sai ya kai shi har cikin bayan gida ko a sa shi ya fitari a kan ƙur'ani irin sassin ko ya ɗauki ƙur'ani irin sassin ya sa shi a cikin ɗaya kenan daga cikin su akwai wanda yake rubuta alƙur'ani in za a yi wani aikin ya ce a za a rubuta ƙur'ani tun da farkon bakar hannati amma da jini za a rubuta ko kuma za a rubuta ƙur'ani da ruwan fitsari sai a hada ruwan fitsari da ƙarfi shi ne kawai wani lokacin a kada shi a gida sai a rubuce alƙur'ani wallahi da ya ga kowace ciwo da alƙur'ani da cikin haila jin wannan jinin al'ada na mata za su nema saboda neman ke bukata a ce kanin yake yayi ka sa a rubuta maka ƙur'ani da cikin haila daga cikinsu akwai wanda yake sa Ba rubuta masa qur'ani a ƙarƙashin kafin kafarsa sura ta sukan zabo wasu surori sai a rubuta musu da wani alkalami siriri ko na ƙarfe sai a rubuta musu a ƙarƙashin kafin kafarsu sai a ce suka zaɓa kama yan suka sai sun yi bisu na tashi wannan ayoyi wai ta san me amfani wannan kun wanda ya sa shi a ƙarƙashin ya gama tashi shi ƙarfe ya ci gaba. akwai daga cikin su masu rubuta fatiha da غير المغضوب عليهم ولا الضالين ne kan bakiya ku. to idan an zo mutu ta sai a fara da wala dalin غير المغضوب ذات الذين حتى حتى za a fara mutu ta a yi ribarbin ɗanta sai a wanke ma sai a ba daga cikin akwai wanda ake sa shi ya watanni biyar shida bakwai ko shekara yana zuwa wata sallah ɗaya yi suna tare da alwala ba ana son biyan bukata kaza to sai ka yi sallah kaza babu alwala ta shekara kaza ko wata kaza ko wani suna yi a gaskiyar su akwai wanda ake kira ya je yanka kafa da sunan shedan bayan zai yanka rago sai a sa masa a bashi sunan aljanu da shi za a kira wani lokacin bokan ya yanka wani lokacin shi za a ce yanka a gidansa kuma a ce ya rabu a magwata ko kuma idan ya yanka kar a bari jini ya fita ya tattare shi da ke ya faru ya dauke shi sannan naman kuma ya tsaka ya kai daji waje kaza da aljanu za su dauka ya yanka da ana da ya ce ne ko jini ko sai da ya na pompa ne ya sai shi da za su yi shi da ga cikin abubuwan da ake zasu idan da zan wanda ya yi ta sa mutum ya yi rinka sujjada wa taurari sai a ce ga kada kaza ki ci mai sujjada sau kaza da daga shirku a wuta daga shirku masu sihiri wanda ake wa sihiri ko ake musu na shirka akwai wanda za a sa shi ne shi ya nemi ƙolar ya sa da ita daga shirku akwai wanda ake sa shi da ya sadu da yasa lakanin maganin lakanin biyan bukatar shi ne dole sai ya nemi bayan da da kuma wannan abin yana faruwa shi wata rana an kawo mana fatawa wani yaro ko wani matashi ya ji rashin tsarin mai mahaifiya cikin gari da wani yanzu rashin kunyar ka ta kai ni za ka nema da rufe fuskar sa malam ya kawo wannan tana ibu tana duka malam sai da zai rage masa uwarsa da ta haife shi a cikin na ake wannan abu buga ya turo shi baka ya turo shi daga cikin su akwai wanda ake saki duk dare sai a ba shi kamar kafe uku ko biyu da rabi lokacin da kafa ya sauki, sai a ce ya rinka kwabewa da gidir turara yana zuwa makamantar unguwarsu yana zuwa yana dawowa sai ya da wata uku yana wannan wurin daga cikin su akwai wanda ake saki ya je ya dawa da wato masallacin da gaba ne kuma ga fadin masallacin masu alafai ba na da ba masallacin wannan harabar gaba ɗaya haka zai kewaya yana tawafin duk da ake da ɗakin kaba shi kuma an ba shi tawafin masallacin annabi kusa na ce muku akwai abin da ake yin su da sunan addini amma Allah ne da suke yi wannan kaɗan ne na ba baku misalai dangane da ainihin wato abubuwan da mutane suke na shari'a akwai wanda su kuma suke akwai wanda kuma sai za a sa kan so hantar alade ko hantar kare ko hantar bakin jaki a ɗauka a ba lokaci daga cikin su wanda ake sa su je su tone a makaranta su samu private party na mace su su yanko ko mamanta ko gabanta a yanko wannan kun san me ake shi idan ana so a mallaki wani wata mace a mallake ta ka hana ta tana son ta ne amma ita wata so ya za ta zai yi wannan abu kuma mutum ya sa a je a yi masa aiki da yawa a ƙasar nan ana baki da masu aikin makabartu ana tone ainihin makabartu sababbin mutuwa ana yi tantance cikin mutane ana zafi da ina mamaki matuƙa mutum a rashin tsoron Allah ba ya kai da zai iya buɗe kafa ya yanki cikin bawa yana samu ya buɗe wannan wani wani boga da zo ya yake sai ke da sai yaro ne ba shi mana wata rana ya ji karatu ya zo a zai rutu ba ya ce wallahi ma da sai abin da ake faɗa ga shi ne zan iya yin ba sau da ce mu karanta karfe biyun dare karfe uku da ya ce in mun je ma nan shi kira muke mu samu sabon kwayoyin zaman bunnewa ba ma zuwa gurin tsohon bunnewa don ya rike ya yi waye da sauransu nan muke za muke za muke tsohon yake kuma ban san iya mutane da wani mutum halakar gona musu jure ko wani yaro ne karami amma da wani kuɗi na kuɗin hankali saboda yana can wuri yake mana idan na ga dama zai iya yi maka wani abun da dole ka yadda ma da abin da ke daidai ne na ce ya kake ce idan mutum ya zo sai mu ce an masa sihiri ko an masa kalli ko mai magani sai mu ce ya je ya kawo kai kwaya kaza idan ya kawo sai mu shiga daji da ba mu ma ko muna da da namu kwan mun kiyaye kwan allura suke kwan sai su koma wa kwan allura sai su buɗe ruwan cikin kwan gaba ɗaya na fahimta sai su samu gashi sai su rika zura gashi a cikin kwan in sun zuke sai su rika zura gashi suna zura gashi suna zura gashi suna zura gashi suna gashi da yawa a zura a yi da ainihin wato wannan su kuka shi wani abu su yi idan sun gama sai su samu na ruwa ko na sirka fata na ruwa suke ba kai kwallo har an zo sai a ce ga sunan cikin wanda ka samu shi da a kira sunan annabi ai mai kirari ai mai kirari ai mai kirari sai a baka a ce ga sunan fata in ka fasa wannan za su an ka fasa wannan sai ya gaji da kalli abin da ake cikin cikin ga abin da aka cusa maka a cikin cikin ba dole ka yadda ba kai ne ka kawo kwai guda biyar ka kawo kuma an kawo ma kwai guda biyar da haka an zo ka cikin ka zo ka fasa amma za ka da nauyin su ɗaya wani misali ne ba zan faɗa da yawa ba na kar wani ya je ci gaba da yi gabar magana ta biyu ta uku a cikin harkar sihiri dai hukuncin musulunci dangane da wanda ya kai kansa zuwa ga sihiri ko tsafi ko a yi masa da wani sihiri haramun ne bisa tsafin bai na ahalil ilmi duk malaman musulunci na kwarai sun yadda cewa yin sihiri tsafi haramun ne jumhurul ulama sun tafi akan sihiri kafirci ne kan mai da mutum ya zama kafiri kamar yadda nasoshi suka tabbata cikin alkur'ani da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah yana faɗa cikin alkur'ani wala qad alimu man ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq sun sani cewa duk wanda ya shiga harkar sihiri ya rungume sihiri yayi sihiri to ba shi da rabo a lahira ma lahu fil akhirati min khalaq a cikin suratul baqara malamai suka ce duk mai sihiri murtadi ne riddaddi ne ya bar musulunci kamata ya ce ya tuba amma abin ke wasu matsafan irin wannan su ne limaman juma'a a anguwanninsu ya shiga rigar malanta ya shiga rigar addini yana wannan harkar kafi yake ba daga kafa amma ba mamaki ne limami a unguwarsu kuma shi ne limamin juma'a kuma in an mutu duk wanda ya mutu a nan unguwar shi mai sallah sami saboda mutane ba su ne da hankali a kan harkar aƙida kawai duk wanda ya wuce gaban ka kuma za ka shi amma idan ka yi ta kuma za ka hau mota sai ka nemi mai taya mai kyau sai ka nemi mai bodi mai kyau sai ka nemi direba mai hankali amma cikin addini Allah ya ce yi kawai aje ayi ba ruwanka kowaye ma zai iya jagorantar ka malamai suka ce murtaddi ne yustatab wa in taba shikenan wa illa a ka'ida da ana aiki da shari'ar musulunci duk wanda aka same shi na harkar bokanci da tsafi kice shi ake yi wasu ma cewa suka yi ko neman ya tuwa ba suka yi yuktulu bi nasfita ba ana kashe shi ne ba a neman ya tuwa kwata-kwata a sabu sunan da su imam hakim surwaito hadisi kuma hadisi sahihi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa ata kahinan aw arrafan duk wanda ya zai gurin boka da nayi bayani irin wannan sifofi shi ko mai neman sanin gobe ko mai cewa gobe da nisa har akwai mai wai gobe da nisa a kasar hausa ko kun sani me ma'ana gobe da nisa za a biya ma bukatar su in ya kai gobe ma ya yi nisa ba ta yi kwanciyar ubangiji ba ba ta roƙon Allah kawai za a yi ma ba ka cikin kuma su za a yi duk wanda ya je gurin irin waɗannan sabbaka hu ma ya kulu ya kasa shi akan abin da kuka ba ka kafara bi ma unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kafirce da abin da aka fito annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shine qur'ani duk wanda yake mu'amala da irin waɗannan mutane ko akan mulkin sa, ko akan sarautar sa, ko akan kasuwancin sa, ko akan ofis sa, ko akan auren sa, ko akan sa, ko akan sa, ko akan makarantarsa ko akan wani matsayinsa yake mu'amala da wannan to ya kafircewa da abin da Allah ya saka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam riwayar imam muslim ɗaya daga cikin mutum manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam take cewa ai annabi ya faɗi cewa duk wanda ya je gurin boka ko wani matsafi ya tambaye shi lam tuballahu salatun arba'ina laila ba za a karɓi sallar sa wata kwana arba'in tsayi ya kai ka kaje gurin irin waɗannan malaman ko irin waɗannan mutane ka je wurin su to automatically sallar ka ta kwana arba'in babu ita ko yi kara ma ko ba za a karɓa ba ka ɓarar da sallar ka ta kwana arba'in da za ka yi ka shiga aljanna alhalin an ji an inda wasu sallolin da babu su kuma a littafi na shiga aljanna duk ranar da ka balaga za a lissafa sallolin da Allah ya dora ma iya adadin shekarun da ta duniya sallah nawa ya kamata a ce ka zo da ita idan ka samu sai ta samu matsala sai an bincika fa in kana da nafila ya ce abin da su da su sai compensation abin da ka rasa na farilla to wannan kuma shi amfani yawaita yin nafila haka azumin farilla ma in ka samu ɗaya ya samu matsala sai a ce abin ba yana da na nafila idan aka duba sai a ɗauko na nafilan ka bude kinin ɗinka da alamus ɗinka sai a compensation na farilla da ka tozar a cika ma idan ba ka shi kuma ka shiga uku idan kuma ba ka aikata waɗannan ayyukan gaba ke ɗaya sallar ta kamar a lalace take aiki kaga wuta ne ta zama dole ka shige ta manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam yake sun tuqbal lahu salatun 40 layla hadisi Imam Muslim 2230 kana 40 Imam Muslim ya rawaito hadisi wanda ya je gurin buka je ko karka daina ko ka daina ka daina fatan mu ka tuba fatan mu ko in ka je gidan boka don neman ci gaba ko don neman saka ko don mallake miji ko na makamancin wannan ko a hana miji kada ya ƙara aure ku tsallake ta kwana arba'in babu a wata riwayar ta abu huraira manzon Allah sallallahu alaihi yana cewa duk wanda ya je gurin boka ya gaskata shi akan abin da ya gaya masa wa man atamra fi duburiha mutum na biyu duk wanda ya zo wa mace yake saduwa da ita ta dubararta zan yi bayani mai ake nufi mutum na uku wa man atamra ha'iban wanda ya zo ya sadu da mace tana jinin al'ada فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم ranta ya yi fito na fito da dukkan abin da Allah sarrafa da Allah sallama wannan hadisi yana na a cikin as-sunan kubra na Imam al-Baihaqi hadisi ne sahihi ingantacce kamar da Albani ya inganta da shi da farko dai zuwa gurin boka Na yi bayani ko zuwa gurin wani matsafi da niyyar neman taimako kan san kalmar ta ke a ai ka saki malamai dole ka je ka nemi taimako na'am kar ka saki malamai amma na kirki sai ka nemi taimako wanda ya halatta ka nema amma ba irin wannan kazantar da za ta raba ka da imani ba da cikin mutane akwai wanda suke zuwa wa matansu su kai ba shi ɗin ma saboda dalilin tsafin sihirin sai boka ya ce maka ka daina kusantar mace ta gabanta abin da ake nufi ya halatta mutum ya sadu da mace ta baya baya ko ta kuma ko ta ko ta ina yanayin saduwar amma ba inda zai ainihin wato a da ita ba ta baya ba dole bayanta amma kuma ya zama dukanta zai sadu da ita to akwai wanda ake hana su su sadu da mata saduwa ta suna sai sa su rinka yin luwaɗi da mata idan kuna so wannan labarin ku tambayi mata ku tambayi malaman makarantar mata za su gaya muku fasawowi da ake musu ta zo tana fatawa ta ce mijinta shekaru kaza shekara ta ga bai taɓa saduwa da ita ta gaba ba ta ba ta haihuwa ai ba ya saduwa da ita ta gabanta me ya faru ya je an bashi lakani ne an ce da shi wannan duki ta ka in kana so ta ma to shi dai ka rinka saduwa da matar ta dubura rinka ran wa da ita akwai wanda aka samu ya lalata mata bayan ta gaba ɗaya su aka yi asibiti ya lalata ta ciwo ya kama ta likitoci suka ce me yasa ne ke wani irin ciwo ne wata ce gaskiya ga abin da yake faruwa aka neme shi a kai shi kara za a daure shi da wata doka za a daure shi abu haka aka fi shi aka iya shi akwai wata rana na je na program zan faɗi na fili wata rana a gida a kaduna a gidan wani rediyo na je na live program wata mata ta kira ni ya kira mutum lahu ni ina da matsala me faru ba ni tun da mijina ya aure ni muka yi alƙawari da shi yace mun ya aure ni a matsayin matarsa tafiye tafiye zai yi da ni dihidin da mu na gida zai mun komai da komai zai mun gina mun gida ya bani motar hawa ya mun komai da komai amma in dare yi tsanin su yake turowa ya rinka saduwa da ni a maimakon sa ce mun haifi 'ya'ya a kan haka yanzu wani abu ne ya shiga mu kuma mun zo mun rabu shi ne nake tambaya akan maganar gado ita kuma ba mu magana ita a cikin halarci ko haramcin abin da ya faru ba yaya maganar gado bai wannan karfe kusan goma sha ɗaya ne sai wata wata yarinya ta gomin waya Kike kike mun wannan tambayar to sai da kaina ya wani bugawa na ce kai ne wannan me ya faru malam duk illar bokaye ne abin da suke gaya mutane kenan za ka iya zuwa ka ji a ɗaura aure a yi komai da komai su kuma waɗannan matan na wannan zamani yan duniya masu son duniya ko wani alƙawari za ka iya da su za su iya yadda ce wallahi kanin ta ne ki kanin su ne ki za ki saduwa da ita amma kuma zai iya tafiya ingila da ita zai iya tafiya dubai da ita har umara suna zuwa da ita amma idan an dawo ba da shi kika kwanciya ba duka wannan ku ɗauka ku ajiye shi ku tashi a layin illa daga cikin illolin wato zaman malamai bokaye masu taimakon bokanci da kuma wanda suke yadda da harkar bokanci ashe akwai waɗanda suke zuwa wa matan su zubura akwai wanda ma mata da suka saduwa saduwa da su to akwai wanda kuma shi suna haila zai da ita shi kuma haka bokan ya ce masa in dai kana neman biyan bukata kaza da ka bari duk lokacin da matar ta take tana da period da lokacin da mata da ita kenan kana gama period da shi kenan ta zama haramtacciya a gare ka kuma annabi yace wa man ata imra'atan wa man ata imra'atan ha'idan ya kowace mace tana haila wanda a shari'ar musulunci Qur'ani cewa yayi kada ku kusanci matan ku lokacin wato suna cikin jinin al'ada wala taqrabuhunna hatta yatahurna fa idza tataharna fa'tuhunna min haythu amarakum Allah kaji idan sun yi tsarki to ku zo musu cikin da Allah ya umarce ku idan a ta nuna mana da yanda Allah ya umarce mu amma yau aljanu da shedanu sun canja mana abin da Allah ya ce mu yi sun tura mu akan wata hanya malaman nan na musulunci gaba ɗayan su guda uku Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Ahmad sun tafi akan cewa duk wani matsafi kafiri ne mutlaqan wannan mutumin kafiri ne gabar magana ta gaba a kan sihiri rabe-raben mutane dangane da sihiri akwai sihiri da ake a tsakanin miji da mata kana zaune da matarka kai da siyarwa kai da ɗaukar nauyi kai da kaza kai da kaza amma ba ta fashi wajen kai ka wajen malaman banza don asiri ce ka kasan dan me da wannan duki da kake da ita kasan dan me saboda ta hana ka 'yancinka a gidanka ko dai ta sa a yi maka sihiri ko ta ma sihiri don ta mata kishiya ko kuma don ka riga ta mutuwa ko kuma don ta hallake ka ta hana ka ta sarrafi a gidanka a kan 'ya'yanka a kan duk wani abu da za ka yi a kanta ba ka ba akwai kuma sihirin da ake yi shi mijin ya yi wa matar ya je ya biya kuɗi a mutu abin da zai mallake ta duk yadda ya da ita ba ta isa ta yi motsi ba ya mata komai akwai matar da kwanan nan cikin gaya mu akwai wani babban mutum ne kace wallahi malam in ya tashi duka na duka kofa yake ya mun shegin duka shi malam gidan mu irin na zamani ne da kofofi da wani da wai ya rufe ko ina malam duka da da gwiwa ya da ya dake ni kace wallahi ya sha fasa mun jiki jini ya ta gudana a ƙarƙashin ainihin kujera ta kuma gobe ya tafiyarsa kace wata ran wannan shagen duka na je na gaya wa iyayena abinda ubanta ya ce kin rasa ci a ce a na aure yana biya miki ce ba matsala ce tashi ki tafi biyar banza ko kan banza kike sai in ya kashe ki kika mutu a gidan aikin yi shahada wannan shine tunanin bahaushe ba fulani a irin wannan hadihil awina wai da ba ta rasa ci ba ba ta rasa ci ba ba ta rasa kasa ba da ƙarshe matar ce mun ta yi ubanta cewa ta yi ciki da hankali ki haƙuri kai ne da gidan zai yi kuma ana dukan yar har ana fara mata jiki ce wai ta yi haƙuri ta ce malam muhallin shahid shi ne abu da ya yi tayar mata da hankali bayan ya fita wannan shagen dukan ta ce wallahi malam da ta zai ta zauna da kanta a duniya ba wanda take so sai shi cikin halar da kaina na haɗa kaya na da akwati na da dawo gidan ya gama mun zagin duniya ce ban da bakin dawo bai ce ya faɗa ma da ke a sabon hannuna kike ya kace wajen malamai wala ba ke san ba to akwai mutanen da suke su da cikin wajen su su yi musu azaba wanda ko ku kanta su ba ta yi wala ba ke su kai magana ba ya san da ci abinci ta kaushi tana zaune a gida da komai da komai diyarwar duniya ta samu amma ta rasa miji amma kuma ce suke magana ba da ya kayan aiki ce ta a irin wannan ba haka gidajen mu suke rayuwa idan ka zo tsakanin mace da mace malam ba ta ta je ta wa boka da ta ce na kawo kishiya ta ne so nake a halakar da ita kishi an gama so kike ta mutu ta ce a'a a tsora mata cutar da har ta mutu mai gidanta ba zai ta ba hakan kuma aka yi mala idan kiki bala'in da mata suke yi na sihiri da tsafi-tsafi a su musamman mata da ba a gina su akan aƙida da shari'a musulunci ba wannan zai baka mamaki kuma wallahi malam kin ka in kai wasa da ka za a je a tsafe ka kuma da ka za a yi wa ka za a yi wa kishiyarka tsafi kana ji kana gani baka iya fahimtar wacce mata ta kai ka da hankali ba za ka gane ba idan ka je can san namiji ne amma idan ka je na ba miji bane kai tana kiran ka gaban kai fadi tsorata yarinya karama da ta kai kusan haifa ta kuma ta haife ta amma tana ba ta umarni tana rawar jiki za ka yi to wannan abu ne da yake cike a cikin gidajen mu kusan je malam shi yasa mata in ba a ci sa'ar mace mai aƙida ba duk mutumin da ya kuskure ya auri yar gargajiya bi aure mai shirki ba mai bid'o'i wallahi sai ta jika ta gana maka azaba a gidanka kuma za ta gayyato maka shi da kan hawa ba ku san ba amma in ka aure mai aƙida, in ka aure wanda take ilimin addini take wayewa ta musulunci take sauraron malamai ta sune ya kamata to ba za ta jefa kan cikin wannan bala'in ba amma da yawa ina gaya muku wallahi gidajenmu a haka suke sati sikiri malam malaman nan bokaye ne malam suna cin kuɗin mata fiye da yadda kake tsammani mace za ta iya su kayan ɗakin ta gaba ki ɗaya don ta kai wani yamma aiki akwai wanda ya nuna mun ya kawo mun ga kodin da yake cewa ma ce kama tana yi zuwa ya je ya sa wani abin rikodin a cikin ne ba ya makale a jikin ɗan ƙasa ta ko jikin kujera ya tafi yin harkarsa wata ta zo mata aka gayyato boka har gidansa ana ta miki a falo ana kusan a cika bada kwamin da ta riko da ya yi so me ki, sai abin da nake so a bani shi mu mallake shi sai abin da nake dama zai ya rubuta ya aji yake an gama na biyu mai kiso ya ci kike yana da niyar uwa yana ganin girman uwarsa suna so a raba shi da uwarsa kuma a kai min uwarsa ce an gama na uku fa ce yana da niyyar zai kara aure a haramta masa yin aure har abada kada ya fice je ya sha'awar wata mace kuma kada ya kira tunanin zai kara aure a rayuwarsa ce an gama ya ka zo magana ciniki kuma wallahi malam kai za ka biya kuɗin nan duka gaba ɗaya bayi zai wai o zai ka sani ko baka sani ba in mace ta gama sai tuka tuntunin za ka loda mata wannan kuɗin kuma a canje ta biya ya ya aka yi ya zo da yan rediyon su kanci dama yana tuhuma ya kunna ya ji kwana yana kuka kwana yana kuka ina zubar da hawaye amma a cikin gida da mutum to idan kowa ya kula da iyalinsa kuma ba daidai ba ne a wannan zamanin kurin ba ta ta take mata wai kawai ta yanci wai no ya have to nisa ba za ka yi turistin ɗin kuma kana tare da ita ba na ba ka yi turistin ɗin ba za ka yi zai maganin ka akwai laifi idan ka yi gidan gona kana kula da gidan gona akwai laifi idan ka yi dabbobi kana kula da su kana kana kulawa da su akwai laifi idan ka sa ido a kan yayanka kawai kai ma ta ko ina ta zuwa kai baka san inda take ba abu ko waya ce tana na a ce ba ta nan ina ta baka ma san inda ta je ba wai kai dan zamani ne wai kai waye ne a'a wannan wayewar babu ita addini da Allah saboda kishi ba ta malam da sai ki raka ta unguwa to wallahi malam in ta kama za a je wani gudun. goya ta a motar ku tafi ka kai ta ko ka san ina za ta gidan wa za ta in ba ta wallahi da kanta tana gani za ta ba ta da ba ta je gidan da za a yi maka ta'adi in sun samu dama ta sai wanda Allah ya kunkar suna abin da bai kamata ba kawayen suna sarrafa su iyayensu sukan sarrafa su wane ne suna yin kalan sauransu wannan ban ma magana fa ta ɓangaren su da ke ba kuma ai hakuri dukkan musulunci ne ga mutaya amma shi karatu in an zuwa nan gaskiya ake malam akwai iyayen matan da su suke cikawa su yaƙe ka akan matarka ko ka ba ta fita kuma ta za ta yi mata karumi karumi ta ɗebo mata kullum an cika maka gidan karfi kullum magunguna wani ya zo gidansa ya ga wannan garin magani ya ga wannan kulin ya ga bawon kadangare ya ga kan hawainiya ya ga waye yake wannan ne ake da wannan abuwa a gyaran gida gyaran gida wani ma da tazo ta yi magana ta ce a ah, harkar mutum kan mutum magana wani sirri ne namu na mata a ah, to alaba da sa'a alaba da sa'a shi gida bai san cewa shi ake so a kibe ba wai ta ce harkar su ta mata wai gyaran kansu ne na mata Ba na shi za a yi masa aiki shi zai amfana ba bai san cewa shi za a aiki ne ba wata ta zo ta kai masa kulle-kulle da ya ji yana kwanci ana kan ɗauka yana bacci yadda wannan a cikin miya za ki rinka zuba mu ce to mama wannan kuma a kanansa za ki farke ki jefa wannan layar ki samu masa da yake kwanciya ki ce to mama wannan kuma ruwan wankansa sai kika san mai ruwan kansa ce eh wannan kuma yana shan zo ƙwarolo ko yana shan salon zaɓi ta ce eh malam duk an gama lissafi ka malam ne wani mutum yake gaya wani mutum mutum ne yake gaya yace malam ai ai ka gani na gida na ai ba na ci abinci ni kada yayi yace wallahi in ya ba tare da mu ci wallahi idan baki ci wallahi zan ci ba maganan ma a dafo wai a kawo mun ko wai yar aiki a dafo a kawo mun haka kawai a wannan zamani yake zai ci ba kike zo ki zauna dirshan muci kike salati ku kan rinka yi kafin na shi Allah tsere ku ga zuban kike dirar da na zo aka samu abinci gida na hankali na bai kwanta bai ci kwanci ba yake wa ne kike hotel din ma ni ko ba ku ke nake ba gurin sayan abinci ba yake zagayawa nake wata ran je ta siya wata ran je ta siya ba na tsaye da wani wuri guda ɗaya wai a nan nake sayan abinci kalan a gane aje abun abin kulle kulle ba zan yi ba shi wannan wayo yake ta kare fara cikin matsala duka wannan jama'a ku zaman kuna ilimi ba cewa ne mutum ci iyalanmu ba amma yana da kyau mu san zamani san abin da yake faruwa na tsaye kenan akwai sihiri da ke tsakanin masu mulki da da suke ba wani bai yadda ya mulki ba tare da ya sihiri ba dole sai ya tsafi wai wannan ɗan adam ɗin ba a iya su ke a kake shi kuma a wannan kafin ba abin da ba za a iya yi ba za a iya kashe rai za a iya kashe kashe za a iya cin mushe za a iya cin sallah za a iya kaza za a iya cin zuwa makka za a iya cin zuwa umra za a iya cin zuwa kaza wani wallahi malam cikin sihirin da abu shi ne ya mulki mutane sai a ce ya zama mulki da an haramta maka zuwa haji da umra zai iya zuwa america zai iya zuwa dubai zai iya zuwa gabon zai iya zuwa ingila zai iya zuwa faransa ko ina zai je amma wallahi bai sai je mutu da madina ba dan yana zuwa sihirin ya kare kuma ya yadda ya karba a kanka yi mutum musulmi mai hankali zai yadda a dora shi akan wannan abu idan ka zo maganar sihiri da ya shafi harkar neman mulki su tsakanin yan siyasa wanda su cikin kwana kana ta yi suna muke cewa kullum jama'a ku yi kokari ku zaɓi mutanen kirki kuma mutanen kirki su yi kokari su shiga cikin siyasa nan wannan ita ce magana mai kyau mai inganci zaɓi mutanen kirki kuma ku ce miki mutanen kirki su shiga idan kuka bar mutanen banza matsafa wanda ba su damu da Allah ba ba su yadda da dokar ubangiji ba ba su tunanin kiyama su za su mulki su ba ku tunanin daɗi ba kuma komai da ka tafi da na za su iya taimakon ba. amma problem ɗin shi ne kullum mun koma gefe wanda muka iya sai zai ba da ba shi ne wannan albarka da shi duk mun tsire musu albarka da za mu yi mutu alheri ba da hannu mai addu'a ku ce Allah ya shirye su ko Allah musu azaba mai tsinuwa sannan kuma idan an zuwa wani mutum ya ce a ah, ina ai in kace ka a cikin baka shiga ba ya ra'ayi tijara in ka shiga abu da ke kyawun niyya ka tarar da da shari sai ka iya rage guda ashirin ko ka yi kai wallahi kuma Allah zai baka lafiya ya fi maka ta bayan in na kusa. amma mun jage ta mun ajiye kuma akwai mutanen kirki samari matasa da suna son su yi abin kuma ba su da hali ba fanci ba wanda zai sponsorin su. me yasa ba za mu yi tunani mu samu waɗanda suke wayayyu a cikin mu da muke yi da tsoron Allah su muke yi da tunanin su mu kai musu kuɗi Allah akalli su zo su gaya mana bala'in da muke ci ba kun bane ba ku yi ba kuma sai an yi laifi kuma a zata ko a faɗa ko a ce kaza ba laifi bane an yi laifi an faɗa ba laifi bane an yi kuskure an fada ba kuma wani shiri kuka yi kai za mu yi ta zama cikin kaskanci kullum kuna cewa su ku suna cikin kaskanci suna cikin wulakanci ba za su yi karban haihuwa ba za su yi wa mata allura ba za su yi wa mata sanin ba za su yi wa kuma wannan wani zabi ne mai zaman kansa marar daɗi duk addinin ka duk tsawon jimin ka duk sauran allon ka duk nikabin matar ka duk hijabin matar ka amma za ka iya zuwa asibiti ka je wani kafiri ne zai buɗe ka kuma ya taba inda ya ga dama a jikinta. me yasa kai ga ƴaƴan ku suna da kwalwa suna da basira suna da hankali suna da tunani kuma da halin ku taimake su amma mutum ce zai tura ƙasa su ko su ji karanta wani irrelevant course ku sa su je su yi nurse mana ku sa su je su yi medicine mana ku sa su je su yi midwifery mana don ku rage yawan mutum da suke jikin ku. kuna fita kuna gani ka gina misira ka gani wallahi tsakanin likitoci mata da mata kan kan kan ake yi akwai inda wallahi namiji bai isa taɓa ta ba kuma a kowane ɓangare kai ba ma misir ba su ba kemis kamis kamis wallahi da yawa za ga mata da kwanci sun mara sun yi karatu amma ba ku musuluncin ku kai ba ba ku tsoron Allah ku kai ba amma sun fi mu dabara sun fi mu wayewa sai muka zo da gangan ilimin da muke da tsananin bukatarsa sai muka sa ke bala'in tsada abu na biyu sai muka sa wa yaran mu tsoron karanta medicine wani yaro kai medicine ba za ka iya ba mai a ciki karatu ke ba an tsorata da yara an hana su adam ne yake yi kusa su je su in yana da wahala su shi kulkayin abin kuma yadda ya zama mai suke a gare su kuma za su gane ba ku musu hausa ba shi kenan ba sai ake da bukatar su gane su je su nauyin kula da mutane sudan suna yin likitanci da larabci ba da yanzu ba ne larabci saudiya suna yin likitanci da larabci suke koya wa yaransu ba yaransu ba ne japan suna yi china suna yi yaranmu suna zuwa su je karanta likitanci a china da tsayyanci suke yi yaranmu suna zuwa su je su karatu a taki sai sun je sun kuma ilimin yaran taki su yaran su yana da muhimmanci mu ne namu dan yare bai da amfani a wurin mu Ta kamata mu sake tunani to idan ka zo wannan gaban wannan tsaraba ce na babu a wannan cikin wannan jikar wallahi muna da kalubale wanda ya kamata mu yi kishi ko wani a cikin da a su cewa zai samu ɗaya musulma da zai sa ta zama likita alal akalli su ce maka wani musulmi tana cikin kawo suna duba su cikin asibiti ta likita ita ce ta zama da mata ka hankalin ka kwance amma malam duk da yadda yanayin haihuwa yake a ƙasar nan haihuwa haihuwa ko akuya ce za ta haihu ba daɗin gani amma malam mace musulma da hijabi da hijabi za a yaye ta a buɗe ta ne wani miji zo ya tsaya a cikin tafiya da zai duba wani da zai zuwa ba idan tsayi ya ƙi zuwa ma har mu ake kawo ana jawo shi sai ku zauna ku ce larura ne ku wallahi ba larura ba ne sai kun tsaya kun yi aiki gyara kurin ku ce wannan da yana da muhimmanci ina magana ne akan wato asihir baina awsafil muluk siyasi ya ku yan siyasa da tsoron Allah ku rinka neman mulki a wajen Allah lillahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasha wa tanzi'ul mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tu'izzu man tasha bi ikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir ma'aikatan gwamnati akwai wani da zai zauna ofis ɗinsu ba sai an yi sihiri akwai wani ofis aka ba shi sai ya je tsaka ofishin gaba daga nada shi director kawai da yanki dare ya hada baki da masu gadi a cikin aka yi tsaya fasashe da kulle da ne ne aka gunke da hayaki aka kuma da za a da aka yi waye aka yi waye da sauransu ya je su aka kakkaɓi tayal ɗin kofar shiga falai eh, wannan ofis ɗin da aka ɗauki wani abu aka sa masa wannan malamin sai ba shi ce jirgi shi ne za su samu kariya maganin maki ko mutum ka ga yana iri tsakanin ma'aikata wane yana neman darakta wane yana neman matsayi kaza malam kana tsoro su ka hada da tsohuwar ka tana ma addu'a mu limamu mu ko yana maka addu'a saboda wani matsayin da kake nema ba mamaki wani ya kifar da kake wanka ji akan promotion sai a kasan nan sihirin da ake yi akan hana mutane promotion wallahi da lissafi yau duk wanda yake neman wani promotion wani matsayi a gurin aikin sa to wallahi yana cikin tsarki aiki ake zuwa a kashe kuɗi na bala'i don a hana su zuwa in ana son wane ya je wani kashe shi ake yi wani kuma haukata shi ake yi wani ciwo ake dora masa sai ya zo daidai ga masu a jikin shi da ciwon da wallahi bai isa yi ba duk na yi a cikin lokacin a cikin a cikin maduka kowa ya sani mala har yan bal fa suna tsafi yan bal mutum ce zai tsafe kansa idan zai yi bal ko kuma ya sa a tsafe wani kulab ko ya sa a tsafe wani har gola fa da zai kama gola sai je saboda mutane su da sihiri da safi ya zama ya zama ruwan dare ya je a tone gindin gola ya je a zuba magunguna a zuba kayan tsafi da su sihirce sihirce ɗaliban ilimi su ba ba su ba a makaranta wanda yake kawo aaa wallahi sai a mai sihiri akwai yaron da na sani wallahi medicine yake karanta a abu zaria medicine wallahi sun hana shi karatu komi iya yake ce mala? amma wallahi tun da ya shiga aji ya je haɗu da wasu miyagu wala yana shiga aji ana fara lakta sosai ciwon kai kama shi ciwon kai mai tsanani sai bacci har aka gama lakcin nan yana bacci duk lokacin da aka zo yin jaraba bai da lafiya Ina za a iya ce ka san me ya faru waɗanda suke jin bayan su ne suka je suka biya aka yi masu aiki da suka wanda shi irin waɗannan yaran su ne za su yi sun su zo nan gaba su zo su yi shugabanci Shisa a zai very sorry to say malamai su tafi kowa kudi a ƙasar nan su ne bokaye da watsafa ana kai su aikin hajji da baka ba ka kautawa wallahi tun muna ɗalibai muna kallo muna gani a janar madina a makka muke ba wasu da ake turo su mu mun san suwaye amma wallahi wasu manya su turo su su je su yi abin da za su yi a cikin kowa sun ce sun yi shirka da Allah a hotel ɗin su sun yi bulle binne sai an yi surkulle sai an kira wani Allah wani malami ne fa yana cikin bala'in talauci ba shi komai ba sana'a ba gona ba shago ba ba ba ba komai kullum wata rana aka gan shi malam sabuwar mota shi sabuwar mota matarsa sabuwar mota da aka yi aikinsa ne ya ce wani ya yi wa aiki ya samu gaba yana hawa ya sai masa sababbin motoci waɗannan su ne malaman su ba sa iya sauraron duk wani malami mai wa'azi mai faɗan gaskiya ba sauraron su suna ɗaukar su makiyin su ne shine unfortunately abin da aka tsora mutane wai wani zai wa'azi ya faɗi kai wannan baya san ka ai baya san masu mulki ai baya san masu sarauta baya san irin wannan karamin makaryata kazamai maciya haram bokaye matsafa da za su je su tsafi su ne malamai a wurin su kuma ko wani abu aka zo ne ko wani gwamnati ko wani abu waɗannan karkace ake zo a tara amma na Allah ba san da su ba yan na musulmi wannan musiba da muke ciki ba tana da alaƙa da tsada cikin halin da muke ciki safi ya yi yawa sihiri ya yi yawa gudunar ya yi yawa wane ne wane ne ya yi yawa jifa ya yi wa mutane yawa wallahi in ne ta baku labari da ne da halin da mutane suke ciki akan harkar kuma abe abu zai baka mamaki kaga mutum ma Allah ya masa duk ni'imar da ya masa amma an jarrabe shi da cikin na malam ya gagara samun kwanciyar hankali a gidansa ko ya gagara samun kwanciyar hankali akan iyalinsa ko ya gagara samun kwanciyar hankali a kasuwarsa akwai wani kasuwar da ya kan hana shi zuwa kan me shi kuma ciniki yake yayi ake masa a shagonsa ya bude masa malam yan uwa muku ko ya kaje aka yi kulle kulle aka ba yi kuɗi kawai ta mai sihiri malam ya daina zuwa kasuwa baya iya zuwa buɗe kuma shagonsa da an yi masa magana kasuwa sai fushi da kuka daga ƙarshe makancewa yi wasu ta ido za ta je ba ni da shi na je na zauna da shi ina yi masa addu'a ina gaya masa ya haƙuri ya tawakkali ya ce malam ka ga ikon Allah ga ido na amma yau ba na gani su ya haƙuri akan neman duniya ne ba abin da za su yi ma ba to a nan gurin 'yan uwana me ya kamata mu yi don kare kanmu daga wannan abun shine mu jirgi da azkar duk musulmi na kware da yake neman Allah ya kare shi da wannan wato fitina dage da ambaton Allah zikirin safe zikirin dare karkai fashi zikirin da ake bayan azhar bayan la'asar bayan magariba na bayan salloli karkai fashi in za ka kwanta bacci ka kira Allah kai wa kanka wani daki na musamman in kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ke da amma kuma sihirin nan ba ƙarya bane in nace ba ƙarya ba faruwar su gaskiya ne an yi wa annabi sihiri ka san da me aka mashi da kum da yake taje sai ya ka shi aka da aka cire gashin daman daga cikin abubuwan da ake mutum sihiri duk wanda ya san yana da wata dama ya daina zuwa ya je aski ana zubar da gashinsa a ko'ina amma a matsalar suna amfani da gashin wani in an san ina kake zuwa kai aski za su iya zuwa su haɗa baki da wanda yake ma aski a ɗaya gashin kuma a ji a masu yiri kuma ya ci don an yi gashin sa a kan yake ne kaga dai ba ba annabi addu'a ba baka fi shi roƙon Allah ba baka fi shi kusanci da Allah ba da aka ɗebi gashin su sai aka da aka kulle sai aka binne a wata tsohuwar rijiya da ya same shi kawai sai ya kaurace wa matansa kuma bai sai ya kaurace musu ba ya daina zuwa sai mata suke magana ya daina zuwa baya zuwa sai yana zuwa aka ce ka zuwa rasu bai ce zuwa aka ce ba ka zuwa ake yana zuwa yana kuma mace sai Allah ya turo masa mala'iku guda biyu suke hira a sa. sai dai mala'ikan yake cewa wannan rajul mahbub wannan mai sihiri sai yake magana waye masa sihiri sai aka ce wani ne sai aka ce bane aka masa aka ce da gashin kansa sai aka ce ina aka binne su suke ta hira fa yawan mafarki duk aikatan Allah ne Allah ya nuna masa sai na aka binne a cikin wata rijiya a wata rijiya tsohuwar rijiya a madina take wuri kaza wani ya sa aka kwashe wannan rijiyar da ruwa da jiki da kara da bola inda aka ciro wannan abun aka lalata wannan yana daga cikin hanyar warware sihiri a gano inda aka binne shi ni da nake muku magana malam akwai mutumin da aka yi mai sihiri mutum ne mai mutunci babban mutum suka jefa cikin wani irin mugun yanayi muka zauna bincike ya aka yi ya aka yi sai aka ce eh wata rana an taɓa ganin wance cikin matansa ta sayi wake ta zaɓi wake kwaya hamsin ta kai wani malami makoci ya je ya rubuta sunansa da sunanta sunansa da sunanta sunansa da sunanta an cika waken nan a cikin kwano ƙarami sai aka ɗaure shi sai aka je wata bola ta aka tona tsakiyar bolar daga gaji sai aka gudu tun da aka yi wannan mutumin ne ya fita daga cikin kayyacin sa ba ya sarrafuwa gida wannan matar ita kake fuskarsa da haka yadda ka san yaro haka take fuska mata rawa shi taimakon Allah da aka zo ana bincike aka gano wallahi da hannuna aka samu wake nan gidan shi abun mamaki shi kan fasikan waya aka yi iya rubuta sunan mutum a jikin wake da bala'i a gefen nan ya rubuta sunan nan a gefen nan ya rubuta sunan nan ana iya yi da ka ana iya yi da takalminka ana iya yi da kayan wanki ka yanzu idan ka kai da ka wanki har sai hakuri in gina muku gaskiya Na mutum ya zama gari kiyafu wankin hala hata masu wanki wallahi ku ji tsoron Allah akwai wanda ake haɗa baki da su ya ma sirri ka san inda suka ba irin yankan rigar ka tanan ta ciki ba za ka taɓa ganewa ba wani abu da yake taɓa jikin ka dama ake so a samu sai a yanki rigar ka ciki sai a fasiya sai a je a sihirin da shi ko a je inda kake ajiye takalminka sai a ɗebi kan takalminka ko a je inda kake tsallaka wani abu sai a gina wani abu da ka tsallaka shi kinan zancen ya kare to annabi shi ne aka ce wani jikin ko mutum aka masa wannan sihiri Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani cewa sihiri akwai shi kuma yadda yanzu a cikin wata umma tutlu shayatinu da mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman wa lakinna shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa hakki zuwa ƙarshe ku dage da addu'a da kiri sabon da yamma da kuma karatun alkur'ani shine kan na girki wallahi duk wanda ya rike sallar dare ya rike zikirin safi da yamma ya rike wurin da sabon karatun alkur'ani to ya je kwanta da cikin insha Allah Allah zai bashi kariya amma matsalar mu shine mutum da zai karanta qur'anin ba shi ba zai salatin annabi ba sai zauna tun da shi sai je aika wani gardi sai a je a masa guda 70 kun gane ba sai takarda suke dauka a juya a yi magana ce shegu da su, kuma kudin banza suke ci mu za mu ci na banza ba sa yi yanzu kwanta da matar ka gida ka kwanta da matar ka ka ka ci ko gida ka zuba ko kuma gida a alhamdulillah an mutu ka kashi an an mutu tunanin an mutu sauka kaza an mutu bayaniya dai yaya Allah zai karɓi wannan karatun alkur'ani ya Allah zai karɓa? ba ba kuma hana ku yin aikin Allah hana ku aikin shedan kowa ya je zikiri da kansa azumin na sallah da yi tuna alamis ka roƙi Allah ya kare maka ita wannan duniyar da Allah yake baka ba sai ka tsaya a kanta Allah ya kare maka ita mun ko za su raba ta da ita in kuna tare da ni da magana ta biyu cikin matsaloli da muke fadawa ciki shine wato mashakil da kika shafi um, harkar shaye-shaye cikinmu da matasanmu da matanmu na aure me yasa na zaɓi wannan maudu'i na sa shi a cikin wato almuhlikat saboda haƙiƙanin gaskiya akwai abubuwa da suke masu ban tsoro akan harkar shaye-shaye da suke bai bai mana yaya malam zaka gama wahalarka sai Allah ya jarrabe shi da ɗan mugun mashayi wannan yaro mashayi zai iya ɗaukar makami ya kashe ka mun gani a ƙasar nan yaran da suka kashe iyayen saboda dalilin shaye-shaye idan yaro ba ta yi masa yawa to kowa malamin sa ne shi kan malamin su ne duk abin da ya samu ya ga yayi daidai da shi kawai zai yi to muna da damuwa a harkar shaye-shaye a ausaf shahab yara matasa da suke cikin mutu abin da ya fita da hankali yanzu malam bincike ya tabbatar da hatta matan aure suna yin shaye-shaye saboda wai su samu kwanciyar hankali a gidan su na aure kishi ya dame ta da gidanta baya kula ta da cikin damuwa da haka sai ta kwayoyi saboda idan mutum ya sha kwaya kan fita ne daga cikin yanayin da yake cike kuma wani sabon yanayi da daban ko yara sun sha kwaya iyayen su mata ma sun sha kwaya to ina za mu ji idan muka bar ƴaƴan mu suna sha kwaya matan mu suna sha kwaya ina za mu samu mutanen kirki da za su zo su ainihin wato shi makamana su zama shugabanni su zama malamai su yi ilimi su zama yan boko da su zo su yi al'ummar su to ajanda ce ta da kwaya din nan a taimaka a yaƙe ta kar wani ya sani ba na shi ba ruwana amma baka baka sani ɗanka watakila yana cikin wannan zuciya na muka ji wani cikin kuma biskin to manufa ce tsayawa aka kake mai karatun canzabi yanzu bincike ya nuna mana kwayar da ake sha a arewa kwaya da ake sha a arewa ta fi kwayar da ake sha a kudu amma arewa akwai alkur'ani amma arewa akwai masallatai amma arewa akwai malamai amma arewa akwai zuwa hajji da umara amma kuma yayin samari da arewa sun fi samarin kudu shan baya me faru dubulin ya sun yi wani bincike wani da sa da suke gani a wasu shekaru da suka gabata cewa ana samun mace-mace dalilai da dama da mutane suke yi bincike ya nuna cewa duk shekarar duniya akan samu mutum miliyan hudu da suke mutuwa a duniya su da shan kwaya kurin ba ciwon ciki ba ba ciwon kai ba wani abu da sauransu suka ce ana tunanin idan 2020 ta zo wannan shekarar kenan ana tsammanin waɗanda wato waɗanda za su mutu a kan dalilin kaya a duniya za su kai mutum miliyan goma mutum miliyan goma a duniya suna mutuwa su mara kwaya me dalili a kusurkacin iyaye a matakin farko duk lokacin da uba ya zama da yararsa ya haifi ya ko ya haifi ya'ya a zuba su muna ta gadara mu tara ya amma ba mu gadara mai musu biya annabi ya ce ku yi alfahari da haifin ya'ya ta na salu ta fa inni mukafirun bikum al-umma yawm al-qiyamah zan yi alfahari da yawan kuranan tashin alkiyama ba nabi ba zai alfahari ne da yan kwaya da yan giya da yan banza ba annabi zai alfahari ne da yan kwaya yan kiki masha Allah ana haihuwa amma masha Allah ba a kula da su sai mutum ya ce maka wallahi dana ya fi ƙarfi amma kuma a gidansu zai zo ya ci tuwo wallahi dana ya fi karfi na amma shi yake biya masa kuɗin makaranta wani yaro duniya ba iya ba a nema mai makaranta ba ya je ya ƙi karatu ya ƙi a gida ya ƙi a waje ya ƙi ya kaza me yake su baya ya sha kwaya ya ɗauko mutane ya yi kan uwarsa zai soka mata wuka da kuka ta yi mutu ce wai yau Allah ta shiga uku kaci da kuke yi na nesanta 'ya'yanku da kanku ku kun fifita abubuwanku harkokinku a kan wato ‘ya'yanku mutum bayi da lokacin kansa ba ka zama da ɗakin ya hira da shi ba ka kusantar ɗanka kuma iyalinka kana tattabawa da su ji mai matsalolinsu ba ka san abokanin ‘ya'yanka ba dole ka samu matsala kan ‘ya'yanka ba da sunan ‘ya'yan muna ta haifar su da su bila adadin amma kuma sun zama wani masifa sun zama mana bala'i ɗan ka zama shi ne sun shuka alheri a wannan rayuwa da shuka shari a wannan rayuwa ba shuka alheri ba ni ka je ka ce Allah tabaraka wa ta'ala ibn taymiya yana faɗa cewa tun a lokacin sa cikin abubuwan da suke killa wa rayuwar matasa shine harkar shaye shi irin su shisha din har shisha din tun wannan lokacin akwai da kitaba sigari da sauran irin su giya da su wiwi da sauransu biya yi bayanin su babban abin da yake halaka tunanin ƙarin da ƙwaƙwalwar su. yau shisha malam a cikin unguwanninmu mu da kasuwanninmu ya zama wani beri kuma kurin yaro zai zo unguwa kawai ya bude shan wancan shisha haka kuke gani ƴaƴan musu zo su zauna suna shan wannan taba ta shisha ko mutum yana shan wannan sigari ko yana shan wiwi ko yana shan waya. malam yanzu a kasan nan fa bincike ya tabbatar mana yara ƙanana a firamare su malam ana kama suna shan waya. drug abuse ko bincika mun bincika mun tabbatar kuma mun tabbatar da da kungiyar da ke kula da harkar shan kwayoyi na kuma marasa amfani wallahi yaro da aka kama a makarantar firamare yana bacci cikin da safe har ake har azhar da ya faru kullum shi yake a shafa yake sha kuma a jakar makarantar sai yake kamuwa da kwayar wai a sha makarantar wai akwai freedom wai duk abin da mutum gida ya ci abin da mutum gida dama ya sha a ina suke ɗauka a wayoyin da kuke saya musu a ina suke ɗauka abokanan da kuke bari suke alaƙa da su in ɗan ya fara shan kwaya tun yana firamare su to ya in ya zama wannan in ya zama ɗan jami'a kuma me zai shi haka in ka bincika yara ɗan mata wala haka sun yarinya budurwa yanzu sai mutu ganin aure yar ƙwaya. zo gurin samari yan uwansu da su gida da su abuge wani ya je gurin yarinya budurwarsa wasa abuge a make da ya faru sai shan kwaya ka zane wala yau da masu dun muka fasa yin ƙwaya. in ba su samu kuɗi su je su sha kwaya ta kaza ba su je su sha maganin mura a yi Bajos ɗinsa kuma muna gani sannan kuma dillalan kwaya a cikin mummunan sansu garin ku kasa alajiwa ne dillalin kwaya ne a kasuwar ku kasa alajiwa ne jillalen kwaya ne kuma can ka zuwa an kafa a titi yan ndlea ko yan Su suka tsare motoci ana cikin musulo ga kuma manya-manyan yan kwaya jillalen kwaya kuma a cikin gari kuma an san su wannan wani abu ne wanda yake very very unfortunate wallahi mala yaran mu sun gagara karatu a jami'a sun shan kwaya sun gagara zuwa gona sun shan kwaya sun gagara zuwa su harkar siyasa sun shan kwaya sun gagara zuwa su karatun addini sun shan kwaya kwayar nan ta zama mutu ita ce komai da komai kwanan da aka kamo wani yaro daga wani gari cewa ya gagara ubansa wallahi mala yaran in ka gan shi in ka masa duka ta ka hada shi da jini ba shi ba dan karami ubansa ya turo ya ce mana ai mai wa'azi ya gagare ni kai ne yake damunka uban yi ce shaye-shaye yake nake tana shaye-shaye yake gaskiya ina yi malam yake me kai ka da yake shaye-shaye yake wallahi wata mata ce wata yarinya ce nake fata to ba yake da yake aure ta ba amma musulma bane ka bara ne wani ita ta koya mai shaye-shaye yake yanzu uban ka ya tsine maka albarka Allah ma ya tsine maka albarka mu ka mu hada ka to ba mu mu kara maka ba za ka yi albarka ba ai sai jiki fara rawa kaman wa'azin idan ka shi mai yaji kike yi aka ba ka ja masa aya da hadisi yana masa dariya ka kishi wuta cikin take da kuma ya ta buɗe mai kuma su ba haka ake yi amma ka zo kana lallaba shi da ta ka sai rena kai ce wannan ba waye wani abu amma ka nuna masa mutuwa muraran in ya mutu kike wallahi kana mutuwa yau in dai baka tuba dan mutu ne kike ba babu me ya kai ka kwaya yake sha kuma yaro malam a cikin shi very decent wallahi amma wannan kuma busu bai kai shi zuci ba irin wannan yaron ya kamata a samu a jami'a irin wannan yaron ya kamata a samu a sana'a amma babu ya dace ne shagwaya su ta hawa abin hawa su duk abin da za su buge su shagwaya su hau doke su ruga da gudu su shiga tsakiyar mutane su kasu da cewa su shagwaya su kwanta a gida su yi tabbaci duk wanda ya taba su kuma da aka ko uban ya ne kan su kuma su kuma su sage shi ba za mu yi maganin wannan kwayar ba suna tsammanin wa'azi ta kake magani wallahi sai hukunta ta sa hannu kuma malam akwai sanannun mutane a ƙasar wanda su ne dilolin kwaya a ƙasar nan an san su wani kwamishina yan sanda ta nan muka kai mai ziyara a ƙasar nan muka ce wani irin gudunmawa zai ci wa malamai saboda taimaka wajen kama yin kwayan ne ya ce malam har ka kwayan da fasili addu'a a ƙasar nan yake yanzu akwai sanannen dilan kwaya ya kawo kwayar an kama kwayar an kawo ta bayan ofis dina amma wallahi rikici ke ta yi da shi a ofis ya ɗauki lauyoyi ya biya kuɗi kuma lauyoyin musulmi ne masu tsari lauya musulmi ya zai tsaya turanci a kotu ya kare dilan kwaya a cikin kayansa na kwaya inna lillahi wa inna ilaihi raji'una Allah ka kare mu kuma daga cikin matsalar matsalolin wannan harkar kwaya na farko dai matsala ce babbar matsala kar ku ke shi a hankali ku yi suke ku yaƙe ta in ba haka ba kuma wallahi za ta zo ta yaƙe ku so ake a hana mu mu samu tuta ta musamman da mu ya zama very ba. saboda in kuka bari biyu yaran nan su zama 'yan kwaya ina za ku samu gwamnoni nan gaba ina za ku samu sanatoci nan gaba ina za ku samu ciyamomi nan gaba ina za ku samu kuma addini nan gaba ina za ku samu sarakuna nan gaba biya na sun zama yan kwaya bayan nan ta zama ruwan dare idan muka yi shiru muka zuba ido wallahi ba na nasu ta yamma mana gida gidaje muna gani kuma za a taba samun ci gaba ba don shan kwaya da harkar mu'amala da wannan kwaya baya barin kowace aka ce ta ci gaba kuma ku je ku bincika tana hana dukkan wani abu na alkhairi in a kamfani ne a ke yan kwaya ba a iya production da yan kwaya su dauka kuma tana da tasiri wajen ainihin wato samar da rikici da da rashin jituwa bincike ya tabbatar da daliban yaran da ake ba bindigogi suke zuwa sanya harba mutane wallahi sai sun bugu sun shi da kwaya ake sarrafa su wannan bincike ya nuna mana wannan ga yara ƙanana duka duka teenagers yan shekara goma sha bakwai sha takwas za su tsaya su tsare bakin hanya malam su tsare mota ɗari abu da suka kan mai uwa da wabi su buɗe musu gida ƴaƴan bane mun yi kuskure mun yi kuskure kai kana babban ma'aikaci kai kana ana odar kwaya ana shigowa kuma ga shi gwamnati ta taɓa hukuma ta taɓa hukuma ta yi yakan wannan harkar kwaya amma kai saboda abin da za a baka ta yadda a baka kai ka cika more 'ya'yan mutane su halaka kai ka yadda kai da aka ce da mutum a ko mai harkar kwayan ka yadda in ka kama shi aka baka wani kuɗi da kai ya kawo ba ka yadda ka sake shi saboda kai ki gina kanta ka gina rayuwarka ƴaƴan talakawa ko ƴaƴan mutane su je su ga uku dukkan musibar mu wallahi a cikin mu take kada dauka a waje ne mu ne da mu ake kullawa da mu ake kwancewa in mun ga dama mu hana in mun ga mu ainihin wannan haka yan siyasa suna amfani da yan kwaya na very sorry to say ku hakuri ku hakuri ku hakuri wani babban mutum wata rana zai same ni yana harkar siyasa ya ji wani wa'azi da ni ya ce malam abin da kuma da gaskiya ne amma ba ma san irin wannan maganganun na ce ya ce ai ba matsala ni ni ma sabon Allah nake fitarwa kuma ina yin taka ni ma ina yin nawa ko ba ka bane ka da ba ka kuma ne ce ne ta gyara ba je mu hada a can ni ƙara ma abin da wakili wallahi tallahi galiban idan an zo fita yawon kankan ko da sauransu Allah mu muke siyo kwayar nan musan inda ake sayar da ita mu ga bokiti bokiti muke tura wa yaran nan suna shan kwaya mu ga su abuja mu ba su makami mu ce ku ga hanya wallahi shi karan jiya kana gudu a Kano na gani wani dan siyasa ba sai zama ma lokacin zabe bane amma wai wata kujera yake da ba malam ya hayo motar ɗin sanda an faɗi wannan ku ji gyara mu ce kan kanmu mu ce zai ɗauko motar 'yan sanda ta yana da wani immunity da a bashi mutane mutane da ya su abin da zai bayar kuma zai je ɗauko su ko an da Allahu alamu kuma ko ga yan dama ga mutane wallahi wuka fili ni na da zo wallahi sai ban yi biki na koma gefe na ce kai bari in jira waɗannan mutanen su wuce saboda za ka yi masa maza malam a tsakiyar Kano a cikin Kano kuma ya fito irin motar nan ta waje na ta daga mutane hannu ga mutane yara da mutane in sun tsaya musu hanya a motar ka gaban makani bayan sa makami da irin wannan ba ake cin kujerar me amfanin wannan kujerar a wajen ka kai ka sa an tsari mutane ka sa an kashe mutane ka sa an zuba da jinin mutane saboda ka ka samu wani abin na duniya hawan jini ya kashe ka a banza ciwon suga ya halakar da kai a iska ciwon kuma ya karkar da kai ka shirya ko baka shirya ba ka tara duniyar ba kai ba ka shirya kwanaki ba ka cinye ta ba ka gama shuka alheri a rayuwarka ba ka shuka alheri ba ka koya wa 'ya'yan mutane shaye-shaye ka koya musu tsare-tsare kun ki ku tuna yara su je su karatu a jami'a kuna yajin aiki a jami'a kun yi su kun yi magana amma in kun tashi harkar siyasar ku siyasar ku ku ku ku za ku ji ba su kaya ku raba musu kuɗin da ya kai ya kawo ba su su tsari mutane su mota su mutane saboda da ku kawo biyan buƙatar ku wani irin mulki ne wannan zai amfani shi kuma wannan abun aka mutum na ka ɗauka kudu ake zuwa a jaɗe ba wasu mu ne da mu? a wannan lokacin yayansu suna dubai suna karatu a wannan lokacin yayansu suna america suna karatu a wannan lokacin yayan suna kaza amma yayan talakawa su ne za su yi masa wannan mu muke yin wannan ya kai shaye-shayen da ake yi ina tabbatar muku da akwai hannu na manya daga cikin da yawa da taimaka wajen yaran musu na lalace saboda wani yana sha to idan kowa ya zama mutumin kirki to yaya za a yi kan wanda za su taimaka a harka wai in kowa ya zama mutumin kirki abu da karshe da zan rufe a cikin wannan lokaci da kure kuma a cikin wannan yanayi da ke ciki mu dawo kan harkar iyalinmu da zamantakewa na gida Allah ya ce mai aure aure ana yin sa ne don samun nutsuwa da sukuni wannan ita ce kalma ta ta karshe Allah ya ce waje alal min ha zauji hali yaskuna ilayka annabi adam Allah ya bashi matarsa zai ya samu kwanciyar hankali Rita, ta ce kowa yana yin aure ne da niyyar ya samu nutsuwa da kwanciyar hankali Me ya liyawi ilaiha inji ibnu tabi bi qada'i hajatihi wa lazzatihi mutum ya tafi zuwa ga iyalansa dan ta biya masa bukatarsa da abin abin da yake so Abu Hamid al-Ghazali yana bayani ne da muhimmanci da amfanin yin aure yace a cikin aure akwai fa'idodi kamar haka na farko dai ana yin aure don a samu hayayyafa mutum ya samu ɗan zai gaje shi na biyu ce akwai kasu shawa mutum ya biya bukatar su sha'awa ta hanyar halal to da duk adam da yana da sha'awa amma mu musulmi an iyakance na hanyoyin da za mu je mu biya cikin mu na halal shi Allah yin aure ne duk a biya bukata ta halal sannan kuma abu na uku yace tabirul manzil kulawa da gyaran gida Imam Ghazali yace abu na uku shine kasratul ashira samun hayayyafa da yaya abu na biyar yace mujahadatul nas bil qiyam bihinna wato yin kokari mutum yayi mujahada a ransa ta hanyar kulawa da iyali wato daukar nauyin iyalin lada ne ciyarwan lada ne wurin zama lada ne amma yanzu abin da yake faruwa shine al'amura sun canja ana nema a canja manufar aure da wani abu daban mutane sukan yi aure yau saboda wasu dalilai kamar haka misali mutum ya yi aure duk da ce bai yi ba amma mata ta ba ita bace matarsa wannan karatun kuma ku tambayi mata wallahi alazim akwai mata barkati da suke zaune a gidajensu ba su ba kurin ya ajiye ta ne a gida don daji amma matar da yake sha'awa ita ce ta waje mutum ɗaya zai tara matan banza bila adadin amma matar ta bai da minti da zai mata karna ta yi yawa zinace zinace sun yi yawa fasadi ya yi yawa matan na gida kuma an ibiya musu bukatunsu wannan ta sa yanzu matan suke da ƙungiyoyi nasu na mata duk matar da ta shiga wahala irin wannan yanayi to akwai ƙungiyar mata da za ta kai kuka kuma za a samu mata inda za a biya mata bukata ni da nake su kuma kana akwai matar da nake su kuma sun sulhun ta da mai gida ta rana ta zo ciki gida mutu tana faɗa yarinya karama ce wanda abun ba daidai bane abin da ake ana cutar da ni ana mun kaza ana mun kaza tsakaninta da shi ya kusa shi shekara baya kula ta malam duk abin da kuke cewa a wa'azi mu yi mu kula da mu mutum muna yi an yi kulliyar an sha turaren an yi duk abin da za a yi amma wala bai da lokacinka ya zuwa wayarsa ne a gabansa da bacci ya dauke shi ashe yana da matan da yake zana biyan bukatunsa a waje yace wallahi malam ina da abin da ni ma zan iya bayarwa a wajen tunda shi ma yana da abin da yake bayarwa ni ma ina da abin da zan bayar yi masa magana ya gyara ko ba gane karatun ba ne? wannan shine reality kisa za ku ga kuma da yawa daga cikin ruwan da faruwa malam ko dai mutum ya zama yana da bala'in shi gulguna da yawa shi ba kwanar cikin shi ba shi galinsa ya yi masa yawa ba ya iya ɗaukar nauyin mace ke biya mata bukatar sun biya a waje ta shigo da ita gida ta hana ta alaƙa da kowa an ce ita ce matarka ita ne mijinta ba ka da lokacinta wannan ba zalunci ba ne ba ka da lokacinta saboda ka bizi kullum ka tafi ofis ka gama gajiya ka dawo gida kamar doya ka kwanta ba ka motsi a shigari ka zai fita yau gobe jibi yau gobe jibi ba ka tunanin akwai hakki na shari'a a kanka ɗaya kenan wani kuma bai da lafiya ne larura ta same shi bai da lafiya kuma ya ke neman magani ya ka abin da ya kamata a yi baya iya yi wani kuma tsaya ne yana da alaƙa ne da wasu matan a waje da ka ce matan su kungiya da wani miji ba mijinta ba ni da nake muku magana ina program wata rana a gidan rediyo irin kone din nan wata yarinya kama ta kira ta ce aka kalla me hukuncin me miji biyu nace ke akwai mijinta biyu nace me kika ce kace miji na biyu a rediyo a raha ta faɗi wannan zancen me faru miji na baya yi da ni an ce sai na aure shi baya kula ni baya da harkata ni ma ina da wani sin sai na hada guda biyu mai hukunci na kuma tsakani da Allah ta baya to akwai wannan musiba ta faruwa da harkar wayoyi din na aka maka Allah suna tsike mana hankali dan kane da iyalan mu mutum yana zuwa ya shiga wurare na fitina yana kallon abin da zai dauke masa nauyi ya biya masa ta sabon da ke da matarsa ba sannan in ka dawo kan matan su ma din da kan wallata ne wala akwai mata da wallahi ba mazajen su bane a gaban su wata ta ce mijinta banza kai namiji ne ma banza aka ta kanta ne ba ce ni shi da an zaye ki kan ashe abin da suke nufi shi ba komai shi shirme ne iska ne kawai ga mazan can a waje malam yawon su suke iya ganin dama akwai wanda abokanan miji suke alaka da ita akwai wanda abokanan ta na jami'a suke alaka da ita akwai wanda wanda suke harkar kasuwanci suke alaka da ita akwai wanda watakila manajan bankin ta suke alaka da shi akwai wanda abokanan kannan ta suke alaka da shi akwai wanda kaza akwai wanda kaza duk ba abin da babu da haka ana ta tara wa mutane 'ya'ya a gidansu 'ya'yan da ba nasu ba me ya faru saboda ba ma kulawa da hakkin matan mu wai yau mutum kawai sai ya zo wanke mata gyara rigarsa tana zuwa tana ɗaukar mata tana lalata su san cewa kai ba san cewa za ka haihu kai ba san cewa kana da na kamata ba kai ba san cewa ta kamata ka ya ballewa a jiya lalata ba kai yanzu za ka ji daɗi a jiya lalata ba yayanka to duk me yasa ka lalata yayan wasu zina ta zama ruwan dare mata aure sun yi sun ya sun shiga duniya su ma mun auren sun shiga duniya ni ma na fita yake ni ma na fita wai kowa ma ya dawo a haɗu wai a sunna wai a sunna a zaman aure a gida ba wai a alakar aure ba to waɗannan gaskiya yana daga cikin musulmin da suke damu mu ko gaskiya na gaya muku akwai abubuwan da malamai da su azi sun sani ku ba ku sani ba gidaje suna cin wuta kwarai da gaske to mu yi kokari kowa ya kula da iyalinsa kuma yara yan mata da suke munzalin aure a musu aure ana so su shiga jami'a a cikin mijin su kai su jami'a ku daina turke ƴaƴanku sun girma sun daga sun girma ana su aure Allah ya rufa maka asiri ka bata dama ta aure ka ɗauki nauyin mijin ya bata dama su je jami'a ki karatu wani shi kenan ba amma an bar yara sun girma sun girma sun girma sun zo suna alaƙa da ƙannansu yarinya tana alaƙa da yayanta yarinya tana alaƙa da abokin da makaranta yarinya tana yarinya tana da wata tana mata magana tana mata kaza cikin farko sai tana zuwa ta samu ni ma ina cikin ilimi wallahi haka ta da uwarta uwarta ce ashe kada kai yarinya ce budurwa ta san me yake damunta haka yara samari sun kai mun ganin su yi aure an iya ba su ga rufin asiri ga wadata ga yalwa Allah ya rufa maka asiri dan me kake jin tsoron baraka ba shi aure ba ina jin tsoron cirewa da nauyi Allah ya baka muke shi ya aure ya samu ya samu saniki ya samu tsarki a rayuwarsa kun hana su je su yi aure amma kun hana su ba ku iya hana su je su kuma maza ba kana kwana a gidanka ɗanka a boys ko ka yana kwana da karuwa kana kwana a gidanka kana fita sallah asuba ɗanka yana kwanci da yarinyar banza a gidanka kuma bayan da za ka yi da shi tun ana gaya ma baka da barka ta yadda mu yi kokari mu tafi da waɗannan abubuwan musibu ne da suke ce mana wuta a gida mai kokari mu gyara abin da na faɗa ne dai Allah ya mana afuwa ya gyara ya ba mu lada wanda ne na kuskure kuma Allah ubangiji ya yafe mun kuma kuje sun shi a cikin kunnan ku ballanta na ku aiki da shi wa bi hadal qadri kifaya subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh